mutane da dama sun zama masu kuɗi a lokaci guda amma wasu talakawa ne wata rana mukan tambaye kanmu to me yasa waɗannan su suka yi nasara duk da cewa kuma mun san mu ɗaya muke a'a ba ɗaya muke ba su waɗanda suka yi nasara akwai wasu abubuwan da sun kai shi yasa suna da matuƙar babbanci da tsakaninmu duk da mun san cewa allah ne ke azurtawa amma fa ka sani ba kana kwance bane akan ka Allah zai azurta ka kai tsaye sai in dai yayi niyya a cikin wannan video za mu ga wasu ababe da ke hana maka cimma burinka na samun kuɗi amma kafin nan ina neman alfarma ɗaya gare ka ina neman ka taimaka min ka taimaka ka daina subscribe kuma ka danna like kana yi kuma ka yada wannan video don kowa shi amfana yanzu mu shiga mu ga waɗannan ababe abu na farko da zamu gani shine yawan bata lokacin ka akan abubuwan da ba su da amfani yanzu sai ka ga cewa duniya ta ci gaba teknoloji ya ci gaba akwai wayoyi a da shekarun baya babu wayoyi babu motoci komi da kasirin na zamani yanzu a da duk babu shi amma yanzu da duniya ta ci gaba sai ya zama na cewa kowa yanzu sha rike da waya hannunsa to sai ga mutum ya ɓata lokacinsa ga ini duka da safe har zuwa marece bai aikin komi sai illa shiga youtube ko kuma yana kallon bidiyo da wasu ababensu a cikin wayarsa ko kuma sai ka ga mutum yana bata lokacinsa akan wasu ababe da ba su da amfani misali shi ya ga abokanansa suna fira shi ya da cewa akwai wani abun da kamata shi gyara a cikin rayuwarsa amma ba zai je ya wannan ba sai ya bi su su gaba da fira wani sa'i ma sai ga mutum shina zamni shi da ke ne bai sai abin da zai yi ba tsananin cewa bai ba rayuwarsa daraja wannan na da cikin abin da ke sawa ba za ka yi kuɗi ba abu na biyu da za mu gani shine bata kuɗinka cikin bukatun sha'awa misali da an ce wata sabuwar mota ta fito ko wata sabuwar waya ko wani mantur mai tsada to kai ne mutum na farko da za ka saya kuma ana cewa wani sabuwar kala ya fito kai ne kuma za ka je ka saya idan ka lura kana kwaikwayon mai kuɗi ne madadin ka zamo mai kuɗin amma sai kana kwaikwayon shi to wannan yana rage ma kima sosai a cikin rayuwarka saboda duk kuɗin da ka samu sai ka zo kana kashewa amma waɗannan kuɗi da zaka zuwa kana kashewa akan bukatun ka na sha'awa da a ce tunani na ka yi ta ya za ka yi ka sarrafa su don su zama masu yawa madadin kai wannan sai ka je kana yin saɓanin haka abu nan ku da za mu gani shine sa ran cewa za ka zama mai kuɗi duk wani abu na rayuwa idan baka mai da masa hankali ba idan baka tunani da wannan abu idan ba ka bashi mahimmanci to ba za ka taɓa samu wannan abu ba kamar yadda wasu magabata suke cewa duk abin da ka kudurce shi a cikin ranka kana iya ganin shi a zahiri a yanzu bai kamata ba a ce ko da yaushe kana kan wayarka kana wasu abubuwa da ba su dace ba a ce ga ini kusa rabin ini kana kan wayarka kuma har ini ya kare ke da kanka an ka ce ka faɗi mai ka amfana da shi kai ma baka sani ba idan ka kasance kana haka ne to ka sani cewa fa baka ba ka wata daraja mai girma to idan kai da kanka baka daraja ta kanka ba ta yaya wani zai darajan ka ka fara tunani yanzu ta yaya za ka canza rayuwarka kai ta karance karancen littafai domin karatu wata hanya ce wadda za ta iya kanka ko ina daga karshe babban abu wanda kamata ka yi shine yawan addu'a domin shi musulmi an san shi da yawan yin addu'a kana addu'a sai Allah shi taimake ka